malam tambaya ta gaba take cewa malam ta yi aure amma bata haihu ba amma tana fama da ciwon nono mai tsanani shekaru masu yawa a da haka take neman wato shawara a wurin malam ko za a dace wato sako daga suwaiba da waɗanda suke fama da ƙurji wanda ake cewa za a je a yanke a asibiti ana mm. tunanin ko da kansa ne mm. da wanda nonon su kuma yake kumbura yana musu ciwo mm. da kuma waɗanda nonon su yake fidda ruwa kuma yana musu ciwo mana bayan sun yaye duka ganyen gwanda ake dafawa sun an dafa ganyen gwanda da tafannuwa ake dafa shi tafannuwa guda ɗaya ganyen gwanda in babba ne ana san lita hudu in karami ne kuma lita biyu in aka dafa sai ta ajiye shi sai ta ɗauki kuma gwandan kansa sai ta mm. haɗa shi da tafannuwa sai ta daka in ta daka shi mm. sai ta ɗabi uh, wanda ta yi blending ɗinsa da tafannuwa mm. sai ta samu kan nonon duka ta shafe ko da mace ce ta yi yayi nonon ta yi kumbura ta yi haka ko da mace ce ana tunanin wani kurji ya haifar mata har ana tunanin za a je a cire shi to in suka yi wannan na zuwa sati biyu na farko a ranar ma nonon dai sake kuma jijiyoyin da su koma kuma ciwon zai ragu wanda ta sha kuma cikin iko Allah wata mata ta ce min ita da har an yi tunanin ma za a je a cire ne da ta dauki wannan tana yi tana yi tana hakuri kuma tana addu'a ta ce ta nemi kurjin ta rasa nonon ya daina ciwo ta ce da ko riga ma ba ta so ya taba nonon amma yanzu Allah ya barkar da ita wallahu a'lam